addini shine ka karantar da mutane Allah ka karantar da mutane addini su san Allah su bauta ma shine abin da ka tara su shine abin da na tara su so duk wanda zai tashi ya yi wa'azi ya karantar ya zama ɗalibin ilimi don Allah mu zama masu haƙuri don Allah mu zama masu juriya don Allah mu rika fifita kira zuwa ga addinin Allah mu manta da maganan wai a wane ya zage ni wane ya mun kaza ba aikin ka bane addinin zaka sa a gaba sai ka karanta sai a fahimta muhallu shahid dai shine fir'auna ne ake wazi aka ce faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha a cikin suratu ta aya ta 44